hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu 1429 wanda kuma yayi daidai da 14 sha uku ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan guri mai tarin albarka masallacin modibbo da ke jihar katsina a kofar kaura a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wannan kuma shine majalisin mu na farko a wannan littafin wannan malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yana da kyau kafin mu shiga karatun littafinsa ko sabon littafin da za mu fara karatu a cikinsa mu yi shimfiɗa takaitacciya game da rayuwar wannan malami da gwagwarmayarta da tashi fatinsa wajen yada sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da yaƙi da bid'a da zalunci a zamaninsa babu shakka kaɗan ne suka san wane ne ibnu taymiya duk da cewa karanta littafinsa alwasiyatul kubra ya ba da haske ga mutane da dama sun san wane ne ibn tabiya domin sun san yaya kamun ludayinsa yake ta fuskar ilimi ya yake su kuwa a fagen ilimi sun fahimci wannan daga ɗan kaɗan daga cikin abin da aka karanta na iliminsa a wancan littafi alwasiyatul kubra wannan baya hana mu yin takaitacciyar shimfiɗa abinda Sani nake cewa takaitacciya domin shekul islam ibn taymiya mutum ne da aka yi rubuce-rubuce masu yawa a kansa a da can an yi rubuce-rubuce a kansa malamai da dama waɗanda suka rubuta tarihin sanannun malamai fitattu malamai na Allah sun rubuta tarihin tarihinsa a littattafansu nan, a wannan zamanin da muke rayuwa a ciki marubuta masana masu bincike daban-daban sun yi rubuce-rubuce da wallafe-wallafe masu ɗimbin yawa a kan rayuwar wannan bawan Allah ta ko ina ka kullo mata za ka same shi hamshakin malami ne shakundum ne a cikin wannan fannin shi yasa za ka ga waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan abin da ya shafi aƙida ta musulmi akan abin da ya shafi raddi ga waɗanda suka bar aƙida ta ƙwarai, sawa'un waɗanda suke ba musulmi ba da waɗanda suke musulmi amma suka saki layin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama za ka samu sun yi rubuce-rubuce da dama ta hanyar amfanuwa da haskakuwa da hasken ilimi na ibn taymiya za ga rubuce-rubucen da aka yi ta fuskar aƙida wanda aka tsakuro daga cikin littafin ibn taymiya suna nan da yawa birjik haka nan in ka zo ta fuskar hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama za ka samu malamai waɗanda suke masana wannan fage sun yi rubuce-rubuce da dama akan ibnu taymiya a matsayinsa na masanin ilimin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun fitar da wagagen littattafai daga ciki akwai littafin dr abdulrahman ibnu abdul jabbar al-firyawai ya rubuta wani littafi sifili guda hudu ko biyar ne muka muka wanda dukkaninsu irin kokarin ibn taymiya ne da ainihin gudunmawar da ya bayar a fagen hadisi haka nan idan ka zo fagen tafsiri nan ma za ka samu shekul islam ibn taymiya yana da nasibi mai faɗin gaske a ciki marubuta waɗanda suka san fannin tafsiri sun yi rubutu akan ibnu taymiya a matsayinsa na gawurtaccen malamin tafsirin alqur'ani mai girma haka nan idan ka zo fagen fiqhu sanin shari'a nan ma akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi a jami'o'i da dama na kasashen larabawa da kasashen turai a matsayin ibnu taymiya shahararren malami masanin fiqhu masanin shari'a hakanan nan in ka zo batun alƙalanci nan ma za ka samu an yi rubuce-rubuce a kan ibn taymiya a matsayinsa na wanda ya san me ake nufi da alƙalanci duk da bai taɓa kasancewa alƙali a rayuwarsa ba haka nan idan ka zo ka ɗauki fannin tarbiyya, tarbiyya ta al'umma tarbiyya ta yara ƙanana tarbiyya ta manya nan ma marubuta sun yi rubuce-rubuce da dama akan irin mawar da wannan malami wannan bawan Allah ya bayar a wannan fagen nan idan ka gangaro bangaren siyasa a nan ma za ka samu malamai masana siyasa masana yadda ake gudanar da sha'anin al'umma yadda ake gudanar da kasa sun yi rubuce-rubuce a kan ibnu taimiyya a matsayinsa na wanda ya ba da gudunmawa wajen fito da ka'idoji da dokoki da hukunce-hukunce na siyasa ta musulunci haka nan idan ka ɗauki abin da ya shafi sanin addinai bincike akan addinai da ainihin a mukarana akan ilmul adiyan ilimi na sanin addinai kiristanci ko yahudanci ko makamancinsu nan ma za ka ga marubuta da dama sun fito da irin kokarin da ibnu taymiya yayi a wannan fage har ta kai muhammad sayyid al-julaini wani marubuci a kasar masar yake faɗa yake cewa akwai sanda wani irin yanci ranin addinin musulunci din nan turawan da ba su musulunta ba amma kuma ainihin suna shigowa cikin addinin musulunci da sunan neman ilimin addinin musulunci ya zo kasar masar garin abin da daga egypt domin ya yi bincike a kan ibn taimiyya a matsayinsa na wanda ya yi bincike mai zurfi a kan sha'anin addinin kiristanci a lokacin ne aka ba shi littafin ibn taimiyya mai suna aljawabu sahih liman baddala al masih wannan gawartaccen littafi wanda an buga cikin sifili guda hudu manya-manya dukkaninsa yana magana ne akan addinin kiristanci da yadda aka jirkita shi ibn taymiya yana jawo maka abubuwan da yake cikin littattafan kiristoci da irin tukka da warwara da take cikin waɗannan littattafai mutum sai ya zaci cewa babu abin da ibn taymiya ainihin ya rayu wajen karanta shi da bincike a kansa kamar wannan babin lokacin da wannan batu da dan ciranin addini dan ciranin musulunci ainihin ya karanta wannan littafi ce shi ai a duk rayuwarsa da karance-karancensa bai taɓa samun mutumin da ya san kiristanci ba sani na hakika kamar wannan malam Karshe ma mutumin musulun ya yi wannan littafin yana nan ana karanta shi har ma akwai lokacin da wasu a wata kungiya ta yi yunkurin ainihin za su fassara shi zuwa turanci domin kasashen yamma su san cewa addinin da suke kai addinin ya gurbatacce su kuma ga irin hujjoji da ibnu taymiya ya rubuta a wannan littafin al-jawab sahih liman baddala din al to haka ta kowane fanni idan ka bullo wa ibnu taymiya zaka same shi teku ne zaka same shi shakundum ne a wannan fannin har ta kai maganar da ibnu da yake faɗa ta fito karara zahiri a cikin littattafansa ibnu daqiq al-ayn yana cewa na ga ibnu taymiya ka anna al-ilma nusba aynayhi al-ulum kulluha ka annaha nusba aynayhi dukkanin ilimin muka kai ka ce an baje masa su ne akan a gabansa akan faifai ya khudu ma yurid wa yad'u ma yurid ya dauki wanda ya so ya bar wanda ya so to kamar an baje masa dukkan wani ilimi ne akan faifai ya so ya bar abin baya so haka nan ta fuskar arabiya abin da ya shafi lugar larabci nan ma ya kware kwarai da gaske a wannan fannin alaikum salam hatta kai wato littafin alkitab na tibawai ya karance shi cikin ɗan kwanaki ya fahimce shi alkitabu na tibawai shi ne littafi na ƙarshe a fagen ilimin nahau duk waɗanda suka zo bayan sibawaihi to suna makalkale wa ilimin sibawaihi ne suna ci daga kabakin sibawaihi ne a cikin wannan fannin saboda haka shine jagora shine shagaba a cikin fannin ilimin nahau idan aka ce sibawaihi an je matuka an je makura ɗaya daga cikin masana ilimin nahau ne da aka yi a ƙasar basra wata rana abu hayyan tauhid abu hayyan nahwi wani malami ne wanda ya shahara da ilimin nahawu a zamanin ibn Taymiyyah yana ɗaya daga cikin ɗaliban da suke zuwa majalisin ibn Taymiyyah dan karuwa da iliminsa. amma shi wannan malamin abin da ya fi sha'awa a rayuwarsa shine nahawu kuma a nan ya fi kwarewa har ma ake kiran shi da annahwi ake ce da shi abu hayyan annahwi wata rana ya zo majalisin ibn Taymiyyah sai ya samu ibn Taymiyyah yana ta tsage mas'aloli waɗanda suka shafi nahau a wasu gurare ma ya ce ba wai ya yi kuskure to wannan ya tada hankalin abu hayyan abu hayyan ba ba wanda yake ji da shi irin ainihin ba sibawai ibn ya ce ba wai ya yi kuskure ana. to fa shi ne abu hayyan ya firgita ya tashi sai za a ce ba wai ya yi kuskure annabi eh, ibn taymiya ya ce to wai annabin nahawu ne Allah ya aiko shi da nahawu ta yadda komai ya faɗa kamar wahayi ya ce to in ba baka sani ba na ci gyaransa a littafinsa alkitabu a gurare tamanin da baka taɓa sani ba wanda yasa suka bata da abu hayya da tauhidi ya daina zuwa majalisin to kaga mutum irin wannan a ce za a yi magana a sa lallai magana tana da faɗi kwarai da gaske saboda haka sai dai a yi tsakuri a dan ebi kaɗan a dan fesa sauran abubuwa kuma a je a neme su a cikin wagagen littattafai manya-manya waɗanda aka rubuta tambacin tarihin wannan bawan Allah ibnu taymiya ana mata lakabi da taqiyuddin cikakken sunansa ahmad abul abbas ahmad ibnu din abul mahatin abdul halim ibnu shaykh din abul barakat abdul salam ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني سيقول إيه وانا dan ƙarin kaɗan ne akan abin da kuka saba ji muna faɗa shihabuddin abul mahatin wannan duk lakabi ne na babansa shihabuddin lakabi ne abul mahatin alkunya ce abdul halim shi da sunan mahaifin nasa sannan aka ce ibn shaykh majduddin abul barakat majduddin laqabi ne abul barakat alkunya ce kakan nasa sunansa abdul salam kaga wannan daman an sha faɗa abdul halim abdul salam abdul halim din shi ne ake masa alkunya da abul mahasin ake masa laqabi da shihabuddin shi ne uban nasa kakansa abdul salam shi ne ake masa laqabi da majduddin ake masa alkunya da abul barakat idan kana karatu zaka ga wasu gurare an ce qala abul barakat ibnu taymiya da wanda bai sani ba sai zaci ibnu taymiya da muke muke karanta littafin sa ake nufi a'a abul barakat ibnu taymiya kakansa kenan ba shi ba kakansa shine abul barakat ibnu taymiya gidansu gaba ɗaya gida ne na ilimi saboda haka ba shigogo shigogo bane a harkar ilimi ya gaji ilimi ne kabiran an kabiri daga babansa kakansa danginsa duk malamai ne kakansa majduddin abulbarakat barakat ibn taymiya babban malami ne shahararre a lokacinsa inta had ilai ri'asatu eh, ri'asatu al-mashiyaqah al-hanbaliyah a zamanin sa shine shehun halabila gaba daya babu masanin fiqhu da ya kai shi a lokacinsa har ma ana masa kirari ana cewa ulina lil majd al kama ulina lil li dawud al hadith an tausasa mata an lausasa mata fiqhu kamar yadda aka wa annabi dawud karfi kamar yadda Allah cewa alanna lahu al hadith yana daukan karfe ya sarrafa shi ba tare da ya sa shi a wuce yana ta duka ba a kama shi ya lankwasa shi ya ainihin sarrafa shi ya malkwada shi ya kera abin da yake so to haka aka bawa ainihin shi wannan kaka da ita taymiya majalisun abul barakat kwarewa a fannin fikhu yana sarrafa shi yadda ya ga dama babansa malami ne babba sunan shi ya bace tsakanin ɗansa da tsakanin kakan ibnu taymiya da ibnu taymiya da sunan uban ya bace suna cewa وقع بين ضوء الشمس ونور القمر كان نجما وقع بين ضوء الشمس ونور القمر wato shi baban ibn taymiya tauraro ne da ya faɗo tsakanin hasken rana da hasken wata sai ya bace to hasken rana shine hasken ibn taymiya hasken wata kuma shine hasken kakan ibn taymiya abul barakat to anan uban shi sai ya kasa fitowa sosai amma ba dan haka ba shi ba kamar yadda suka faɗa malami ne a zamanin sa sosai kakansa abul barakat shi ne wanda ya rubuta littafin muntakal akhbar wani littafi na hadisai wanda aka yi masharhi mai suna lailin awqaf wanda muhammad ibn ali ash-shawkani ya yi sharhi shi ne mai littafin al-muharrar fil fiqh yana littafin al-muharrar fil fiqh yana da littafai da dan dama an haife ibnu taymiya a wani gari da ake kira harran harran a yanzu cikin kasar iraki ne arewacin iraki can ne harran yake take a ranar litinin goma ga watan rabi'ul awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 661 ranar litinin goma ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama 660 da mahaifiyarsa da danginsa sun yi wa hijira daga wannan gari lokacin ibnu taymiya yana dan kankani a shekara ta 667 suka yi wa hijira a lokacin ibnu taymiya bai wuce dan shekara bakwai a duniya ba saboda a wannan lokaci miyagun al'umman nan da ake ce musu tatar sun mamaye garin da ibnu taymiya yake ciki sun addabi musulmi suna gallaza musu to a wannan lokaci iyayensa suka yi hijira suka dawo cikin ƙasar Syria wato Dimashq babban birnin ƙasar Syria a yanzu Ibn Taymiyyah ya tashi kamar yadda muka faɗa a gida na ilimi ya tashi cikin kulawa cikakkiya da kame kai da ibada da rashin ainihin a giggiwa da wuce gona da iri cikin abin da ya shafi sutura ko abinci mutum ne mai biyayya ga iyayensa biyu mai tsoron Allah mai tsantseni mai bauta wa Allah mai yawan azumi mai yawan kiyamun lai tun yana kankani aka fahimci mutum ne mai zaka'in zaki mutum ne mai kwakwalwa mai zarangwana mai fahimtar abubuwa fiye da yadda aka saba ganin mutane suna fahimtar su ya kasance tun a lokacin yana karami baya shagaltuwa kamar yadda almajirinsa albazar yake faɗa a cikin littafinsa almanasib al'aliya yake cewa ba a san shi da wasanni irin da yara ba har ko da yaushe babu abin da yake sha'awa irin ya zauna ya takara akwai ma lokacin da danginsa ubansa da dan uwansa da sauran mutanen gida aka ce za a fita a je a shakata a sha iska a waje aka nemi ya zo a tafi da shi yana gangan ya ce shi ba zai tafi ba suka ce ba za ka zo ka tafi ka ka miƙe kafa ba ya ce a'a ba ya da amfani abin da zai je suka bar shi suka tafi can da yamma suka dawo suka ce kana nan zaune baka je ka shakata ka amfana da irin abin da muka amfana da shi bai ce a'a ko dai ku ba ku amfana da irin abin da na amfana da shi ba domin a tafiyar ku ya daga wani littafi da ake kira raudatun nazir wa jannatul munazir na ibn qudama littafi ne na usulul fiqh babban littafi ne zai kai shafi wajen 300 ko sama yace a tsankanin wannan lokaci da kuka bar ni zuwa yanzu na haddace wannan littafi saboda haka ni da kowa ya amfana wata rana ya fita zai tafi makaranta sai wani ya ganshi wani bako sai ya ganshi da allansa a hannu sai ya kirawo shi sai ina za ka yace da shi zan je makaranta sai ya karbi allansa sai ya ce zan maka shiftar wasu hadisai ka rubuta a allan nan naka sai ya masa shiftar hadisai wato ya masa imla'in hadisai da isnadin su da matanin kowane hadisi ya kawo isnadin sa tun daga farko har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo matanin hadisin ta shiftar hadisai kamar guda goma sai ya ce da shi waɗannan hadisan za ka iya karantawa ka haddace sai tabiya ce da eh, shi ai na haddace shi ka haddace kawo Allah sai ya karba Allah ya ce to karanto ya karanto masa daga farko har karshe bai kuskure ko sau ɗaya ba sai ya ce lalle wannan yaron in ya girma za a ga babban al'amari tattare da shi haka na albazar ya kuma faɗar wata wake da ta faru ga ibn taymiya na karami ce akwai wani da yahudi a kusa da su a unguwar da suke duk sanda ibn taymiya zai tafi makaranta sai da yahudan nan ya kirawo shi ya yi kokarin ja da shi akan harkar addinin yahudanci sai ibn taymiya ya ta bashi ansa in ya kawo wata magana wata shubha wata mahallarsa ta ibnu taymiya ya mayar masa da martani kullum haka ibnu taymiya sai fara faɗa masa wasu abubuwan da bai san su a yahudanci ba karshen lamari bai hudan nan sai musulunta a halin ibnu taymiya tun yana kankani ya yi karatu a gurin malamai da dama malamansa bisa kididdiga sun haura ɗari sun haura ɗari biyu dukkaninsu mutanen dimashq ne kuma akasarinsu waɗanda suka karanci mazhabar hanbaliya ne wato halabila ne farkon malamin da ya karatu a gurinsa ko farkon malamin da ya fara jin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gurinsa wani malami ne da ake kira ibnu abdul a nan dimashq a lokacin ibnu taymiya bai fitan shekara bakwai ba ya koyi ilimin khatti wato ilimin rubutu na larabci ya koyi ilimin lissafi ya haddace alqur'ani yana dan kankani ya gwanance a fan ya ya a masu yawa kamar tafsiri hadisi fiqh usulul fiqh larabci tarihi mantiki ilimin hay'a ilimin littattafan ahlul kitabi da littattafan yan bid'a da sauransu to ya karanta wannan yana yan eh, shekara goma sha wani abu ba ya kware a fuskar larabci a cikin yan kwanaki ya gama fahimtar littafin sibawaihi yana dan shekara goma sha bakwai wato a shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai ya fara fatawa malamin da ya ba shi dama ya fara fatawa har alfahari da yake da wannan in an tashi magana ya ce aini ne na bawa ibn taymiya izinin ya fara fatawa a lokacin ibn taymiya bai shige shekara goma sha bakwai ba ya fara karantarwa lokacin bai fi ɗan shekara 21 ba wato a shekarar hijira 681 a wata makaranta da ake kira almadrasar sukariya bayan mutuwar mahaifinsa ya zauna ya yi darasin tafsiri a lokacin yana ɗan shekara 30 goma ga watan biyu hijira 691 ya yi tafsiri a babban masallacin juma'a na banu umayya da yake garin dimashq a wannan lokaci malamai manya-manya masana fanni daban-daban sun halarci majalisin ibn ya yayi tafsiri har ma wasu da dama suka yi ta rubuta fa'idojin da suka tashi da su da suka tashi da su a wannan tafsiri da yayi ibn taymiya masanin tafsiri ne ba kankani ba to har ya kasance wani lokaci zai zauna yayi tafsiri wato a cikin aya ɗaya ya yi majalisi biyu ko majalisi uku yana tafsirin aya ɗaya الحافظ الذهبي الماجر a cikin للتابع تاريخ الإسلام يلا ترجمر ونما لمي لا أكيد لا أكيد كرش أبو عثمان أبو عثمان الصابوني sai yake bada kawo labarin abu Usman Sabuni lokacin da ya zo wani gari da ake kira Salman ya zauna garin ya yi musu tafsiri ya karantar da su tafsiri kusan wata ɗaya amma bai gama aya ɗaya ba wata ɗaya bai gama aya ɗaya ba da ya tashi zai tafi yake cewa da su shi wannan malami abu usman saburi yake cewa yan garin da na ga dama zan zauna shekara ɗaya a cikin ku muna tafsirin wannan aya ba mu kare ba sai za a bi yake cewa wallahi haka malamin mu ibnu taymiya yake domin akwai sanda yayi ainihin shekara guda yana mana tafsirin suratul nur tafsirin suratul nur a cikin shekara guda tafsirin ta yake wato aka ce tafsirin aya ko tafsirin ayoyi ko sura sura ta alqur'ani ba ana nufin mutum ya bude alqur'ani a karanta masa aya kuma ya ta hira ba ya ta bada labarin ilimi ya ba da labarin sa tafiye-tafiyensa da ya yi da matsalolin da ya gamu da su da abin da aka ce masa da abin da ya faɗa ba wannan shi ne tafsirin ba wasu na daukan wannan shi ne tafsiri a karanta aya ɗaya biyu kuma ita baka labari wannan ba shi ne tafsirin da ake nufi ba ana nufin idan aka zo kan ayar zai tsaya bayani akan ayar sun tana da sababin nuzul ya faɗa tana da maganganun da malamai suka yi cikin in akwai hadisan da suka fassara ayar ya faɗe su idan akwai maganganun sahabbai ya faɗa akan ayar in akwai na tabi'ai ya faɗa ya zo kan maganganun malaman tafsiri da suka yi na ayar ya faɗa in akwai fuskokin tafsiri daban-daban ce fuska kaza ne ya faɗe su in akwai mas'aloli da suka shafi ainihin aƙida a cikin wannan aya ya tsaya ya kalailaice su ya fayyace su ya shiga matsalolin da suke da alaka da fiqhu wanda suke da alaka da ayar ya fito da su har ya zo kan matsaloli na arabiya da sauransu haka duk abin da yake faɗa yana da alaka da ita wannan ayar kai tsaye ba kawai ya raraka ya jeji ba kuma ya tawai wai tafsirin ayar akwai wani malami da ya ce shi ma zai kwatanta ya zauna wai zai wata ɗaya yana fassara fatiha amma an kaji tafsirin ji hira ce yake da an karanta aya ɗaya sai shiga hira kuma ke ta ba mutane dariya karshe kuma a tashi ba tare da kaji wani abin da yake da alaka da ayar ba haka gobe za a zo a yi ya haka yi yi karshe ce wai ya dade yana tafsirin fatiha to ibnu taymiya yana irin wannan ya tsaya ya bi aya ko sura ya kalele ce ta wajen tafsiri ya samu yin hajji sau ɗaya a rayuwarsa a shekarar hijira biyu, a lokacin yana ɗan shekara 31 ya yada iliminsa a garuruwa daban-daban irin su dimash da masar da alkahira da iskandariya da gidajen kurkuku da suke waɗannan garuruwa haka nan ya fita har guraren da ake yaƙe-yaƙe nan ma ya yada ilimi ya fara rubuce-rubuce talifi na ilimi tun yana ɗan shekara goma sha bakwai ibnu taymiya Allah madaukakin sarki ya bashi sabati ya bashi kuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu eh, khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if al-mu'min al-qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair to mu'mini kakkarfa shi Allah ya fi so shi ya fi alkhairi sama da mu'minin da yake mai rauni dukkaninsu sun yi tarayya a cikin alkhairi amma mai karfi shine yafi soyuwa shine yafi alkhairi a gurin ubangiji to ibnu taymiya yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su kowa karfi ba wai kawai karfi na jiki ba a'a sabat karfi na zuciya tun ne mai karfin zuciya yana da sabati wajen ambatan Allah da zikiri da ibada da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da abokan gaba <coughs> to ku jajirce ku dage ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna wa la'allakum fa samu babban rabo ibnu taymiya mutum da Allah madaukakin sarki ya bashi kowa fi ibadatihi fi zikrihi lillah kamar da ibnu qayyim yake cewa ibnu taymiya a cikin littafin salwa bil sayyid yake cewa ibnu taymiya lokaci in ya in yayi sallar asubahi yakan zauna har rana ta take tsaka yana ta zikiri da ambatan Allah da karatun alqur'ani da addu'a yana daga kansa sama yana addu'a har rana ta kai tsaka sannan ya tashi kullum haka yake haka nan Allah madaukakin sarki ya bashi karfin jiki da lafiyar jiki ya kasance yana da miliya miliyar da take jahwariya wato miliya ce wacce take mai jiyarwa ba miliyar da idan yana magana ba sai an kasa kunne sosai a ji a'a duk irin dumbin al'ummar da suke sauraron shi yakan daga murya ya jiyar da su ba tare da amsa kuwa ba domin a wancan lokacin babu wannan amsa kuwa yana jiyar da masu sauraron shi ya kuma ainihin mallaki zukatansu yayin da yake musu magana ya shiga zuciyarsu cikin ɗan kankanin lokaci mutum ne da Allah ya bashi kuma karfin hadda da wuya ya haddace abu ya manta ya haddace littafin al-muhalla na ibnu saboda yawan karanta littafin musnad ya karanta shi ba so ɗaya ba so biyu ba littafin musnad na imamu ahmad babban littafi ne babban kundi ne na ilimin hadisi domin ya kunshi hadisi sun kai kimanin dubu arba'in ibn taymiya ya karance shi daga farko har ƙarshe ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har ta kai saboda yawan lalata hadisansa da yake yi da yadda yake tafar hadisi a cikin wannan littafin yadda ya so inda ya ga dama ta kai ma ana cewa ya haddace littafin gaba daya farkon littafin da ya haddace shine littafin al-jam'u bayna sahihain na Abu Bakr al-Humaydi wani littafin hadisi ne da ya hada hadisan Bukhari da Muslim a guri guda shine farkon littafin da Ibn Taymiyyah ya haddace Ibn Taymiyyah ya haddace hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa har ta kai zahabi yana cewa ana yi wa ibnu taymiya kirari ko kuma har ta kai akan iya a ce kullu hadithin la ya'rifu ibnu taymiya laysa bi hadith to hadithin da ibnu taymiya bai sai shi ba to ba hadisi bane wannan kirari ne da kuma nuna irin yadda ainihin ya kasai ya burin kasa a wannan fanni ba wai ana nufin idan ya ce babu hadisi ba to babu din akan iya samu shi mutum ne dan adam ne wani lokaci yakan iya yin tuntuban harshe ko kuma ainihin ya sha'afa ko ya manta wannan zai iya faruwa ko ma ya faru yakan iya cewa babu hadisi kuma a yi a same shi to amma dai maganar da malaman hadisi suka yi irin wannan tana nuna cewa mutum ne mai babban sha'ani mai babban matsayi a wannan fage na ilimin hadisi malamai da dama sun yaba masa har ma waɗanda ba masoyansa ba sai da suka jinjina mata suka yaba mata suka cire masa hula kamar yadda bahaushe yake faɗa ibn sayyidin nas al-ya'muri ya yabe shi yabo ba kadan ba lokacin da yake magana akan abul hajjaj al-mizzi yana yaban abul hajjaj al-mizzi sai yake cewa shine ya hada ni da babban malamin nan limamin nan shaykhul islam taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn so al-mizzi shi ya hada shi shi ya ibn da ibn sayyidin nas ibnu sayyid al yace fa alfaituhu mimman adraka min al-ilmi hazza da na gamu da shi sai na ganshi mutum ne da Allah ya bashi rabu a cikin ilimi wakada kana yastaw'ibu sunan wal athara hifzan wa ya ma kusa ko kusa ma ka ce ya haddata sunnoni da maganganun sahabbai da tabi'ai yadda na ganshi yana sarrafa wannan yana kawo waɗannan ainihin hadisai yace in takallama fi tafsiri fa huwa hamilu rayatihi in yana magana a tafsiri shine mai dauke da tutar wannan fannin aw aftafil fiqh fa huwa mudriku ghayatihi in kuma a fiqh zai yi fatawa to shine wanda ya riski gayar fiqh aw zakara fil hadisi fa huwa sahibu ilmihi wa zu riwayatihi in kuma yayi muzakara da kai ya tattauna da kai akan fagen hadisi ya ce to shi ne ma'abocin ilimin wannan fanni shi ne ma'abocin ruwayar wannan fanni au hadara bil milali wan nihali lam yura au sa'a min nihlatihi fi zalika in kuma zai tattauna da kai ne akan addinai da kungiyoyi waɗanda suke jingina kansu ga musulunci to ba za ka samu wanda Allah ya yi wa baiwa wadatacciyar baiwa ba a wannan fanni kamar sa yace baraza fi kulli fannin ala abla'i jinsi yace a kowane fanni ya yi fice ya tserewa waɗanda suke ɗayan jinsinsa wato waɗanda suke tare da shi a gari ɗaya suke yi karatu tare da shi walam tara ainun walam tara ainu man ra'ahu idan wanda ya ga ibnu taymiya bai taba ganin kamar sa ba wato duk idan da ya ga ibnu taymiya zai ce ba zai ganin malami irinsa ba wala ra'at ainuhu misla nafsihi shi kansa idansa shi ibnu taymiyyah bai taba ganin kamar kansa ba kana ya takallamu fi tafsir yakan tsaya yayi magana a cikin tafsirin alqur'ani fa yahduru majlisahu al-jammul ghafir mutane masu dimbin yawa su halarci majalisinsa ويريدون من بحر علمه العذب النبيل su sha ruwa garai-garai wanda suke mai daɗin ɗanɗano daga cikin tekun iliminsa shi ya kasance a fagen tafsiri idan yana hikaito maganganun malamai akan aya to za ka yi mamaki kwarai da gaske akwai littafin ta mujalladi biyu wani bangare na tafsirin ta tafsiru ayatul ushkilat tafsiru ayatin ashkalat wato tafsirin ayoyi waɗanda suke ba da rikici wajen fahimtar su ibnu taymiya ce har ma ba za ka samu idan kana karanta littafan tafsiri duk inda za ka karanta ba za ka samu tafsirin ta daidai ba ba za taba cewa yayi tafsiri me zai hana ya fassara alqur'ani daga farko har karshe yace to aka yi haka ai zai zama an yi maimai akan aikin da aka yi a baya sai dai a ɗauki wasu ayoyi waɗanda ake ganin an samu kuskure wajen fahimta su a yi ƙoƙarin yi wa mutane bayanin yadda fahimta su take ta kwarai to haka dai ibnu sayyidin nas yayi ta kururuta shi yayi ta kururuta shi a cikin ainihin ajubansa haka nan ɗalibinsa alhafidul az-zahabi shi ma ya kururuta shi ya ainihin yabe shi yake cewa shaykhuna al-imamu shaykhul islami fardu zaman bahrul ulumi taqiyyun fi wato malaminmu limami shehin musulunci wanda yake kwaya ɗaya tilo a zamaninsa shakundum na ilimi ta ƙiyuddi haka nan a cikin littafin sa zairu siyar ko zairu tarihin islam da ya tarjamar ibn taymiya ya yi masa ainihin yabo mai yawa yake cewa ibn taymiya ya karanta hadisai da yawa a gurin malamai ya zazzabo hadisan da ya karanta a gabansu ya rubuta littattafan hadisai da hannunsa ya rubuta sunani abi dawud ya yi nazari da bincike game da mazajen hadisi da illolin hadisi har ya zama daga cikin malamai masu ainihin bin keke da keke na hadisi a immatun nakli kenan sannan ya zama daga cikin malaman hadisi tare da addini da Allah ya bashi da hankali da kyakkyawan ambato da kula da kansa yake cewa sannan kuma ya dukufa wajen karanta fiqh da mas'aloli waɗanda suke da zurfi na fikhu da ka'idoji na fiqhu da hujjojinsa yayi zurfi wajen sanin mahallin ijma'i a cikin matsala da mahallin sabani a cikin matsala ta fiqhu har ya zamana in yana magana kowa sai yayi mamaki idan ya kawo matsala daga cikin matsaloli na khilafa matsaloli da malamai suka yi sabani a ciki yana kafa dalili yana kawo yana kawo ra'ayin da yake shine mai rinjaye yana ijtihadi ya ce wa hukka lahu zalika yana ijtihadi kuma ya cancanta ya ijtihadi fa inna shurut al-ijtihadi kanat qad ijtama'at fihi shi saboda sharadan ijtihadi gaba daya sun tattara cikin shi ibnu taymiya yace fa innani ma ra'aytu ahadan asra'a intiza'an lil ayati dallati ala al-mas'alati allati yuriduha minhu ban taba ga mutumin da idan yana magana akan wata matsala ba ya fi kowa saurin zakulo ayoyin da suke magana akan wannan matsala din wato nan da nan zaka je yana ta kawo ayoyin da suke da alaka da ita wannan matsala din zabi yace bai taba ga mai irin wannan gaggawar kwakwalwar irin irin ta ibnu taymiya ba yace ban taba ga kuma mutum mai tsananin halarto da matanin hadisai da jingina su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su idan a sahihaini ne bukhari da muslim ya jingina su can idan a musnad na imam ahmad ne ya jingina hadisin zuwa musnad idan a cikin sunan ne sunan abi dawud ko ta'i ko tirmidhi ko ibnu majah ya jingina su zuwa ga wannan littafi yace ka annal kitaba was sunan nusba ilayhi kai ka ce an juye masa alqur'ani ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah an baje masa su a gabansa a cikin faifai inji ibnu inji az-zahabi wa ala tarafi lisanihi kai ka ce akan gabar harshen sa suke wato da ya motsa harshen sa sai su ta fita da da ainihin lafazi mai dadin ji wa ainin maftuha da ido wacce take a bude wa ifhamin lil mukhalif da kuma kore abokin jayayya idan ana jayayya da shi saboda sanin makamar hujja nan da nan sai kaga abokin jayayyarsa ya rasa ta cewa yace wa kana ayatan min ayati ta'ala fi tafsir yace aya ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a fagen tafsiri wacce wasu fihi da faɗaɗa magana a cikin sa la'allahu yabqa fi tafsir al-aya al-majlis wal majlisain to wani lokaci sai ya wanzu yana tafsirin aya daya majalisi ɗaya ko majalisi biyu yace in ka karkato wajen sanin aqidu na addini da sanin aqidu na wasu kungiyoyi kamar khawarijawa da rafilawa shi a kenan da mu'tazila da sauran yan bid'a to anan ba a keta masa kura ba wanda yake kama kafarsa yace tare da kuma haka mutum ne mai karamci karamcin da ban taba ga mutum mai irinsa ba wato ibnu taymiya yana da karamci karamcin da zahabi ya ce bai taba ganin mutum mai karamci irinsa ba albazar ya kawo ainihin misali ya ce akwai wata rana da ya fita wani mai bukata ya tare shi yana son ya biya masa bukatarsa yana sa ainihin <clears throat> yana roƙonsa abinda ainihin zai tallafa wa rayuwarsa da shi ibnu taymiya kuma a lokacin baya da abinda zai bashi sai ya cire rigarsa sai ya ce ga tanan je ka idan za a sayar za a saya ka sayar ka yi amfani da kuɗin Allah ya amfane ka da su ko lokaci da wani ya zo yana roƙon sa ya rasa me zai bashi sai baje masa littafansa, sa yace dauki wanda ya maka ya sa ya dubi wani wani wani mushafi na alqur'ani mai tsadar gaske sai ya dauki ɗaliban suka ce ta malam ka gafa ka gafa wanda ya dauka yace ku bar shi ya karanta ya amfana wato shi ma saboda mugunta <laughs> ba zai dauki mai dan karamin kuɗi ba sai duba mai tsadar to mutum ne mai karamci kwarai da gaske sannan mutum ne mai jarumta jarumtar da ake misali da ita kamar yadda za mu yi za mu faɗi wani nau'i na jarumtarsa kaɗan daga cikin jarumtar ibn taymiya mutum ne mai yawan faɗar gaskiya mai yawan hana munkari baya jin tsoron zargin mai zargi akan wannan ibnu zamalkani ɗaya daga cikin 'yan bid'a ne da suka sako ibn taymiya a zamaninsa suka sako shi a gaba da ainihin baƙaƙen maganganu da kai shi gaban sarakuna amma duk da haka shi kansa sai da ya jinjina wa wannan mutum yaban gwani ya zama tilas ya zama dole yake cewa lam yura min mi'ati sana ahfazu minhu ibn zamalkani yake cewa tun daga shekara ɗari biyar baya da suka wuce ba a taɓa ganin mutum bai haddar ibn taymiya ba a wani gurin ba har yabansa yake yana ce da shi sayyiduna wa shaykhuna wa qudwatuna الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة تقي الدين شيخ الإسلام سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدع حجة الله على العباد رادع أهل الزيغ والفساد أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني أعلى الله مناره وشيد به من الدين أركانه يبوني da ibn zamalkani yake mata duk da kiyayyar da take gabansa duk da kiyayyar da take zuciyarsa ce malamin mu shugaban mu abun koyin mu shehi liman masani mai yawan ilimi wanda yake kwaya ɗaya tal a zamaninsa baya shi kwararre mahaddaci zahidi mai gudun duniya mai tsantseni abin koyi taqiyuddin shekul islam wanda yake shugaban malamai abin koyin manyan limamai masu martaba mai taimakon sunna mai rushe bid'a hujjar Allah bisa bayansa mai karya garkuwar 'yan bid'a mai karya garkuwar karkatattu zamanmu masu barna au hadil ulama'i shi ɗaya a cikin malamai baya da shi ba kamar sa karshen masu ijtihadi ya faɗi sunansa cikakke abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani Allah ya kara ɗaukaka matsayinsa ya kara karfafa addini a rukunnan addininsa da shi sai ya kawo wasu baitoci yake cewa ma za ya qulu al-wasifuna lahu wa sifatuhu jallat 'an al-hasri huwa hujjatun lillahi qahiratun huwa bainana u'jubatu ad-dahri huwa ayatun lil haqqi huwa ayatun lil khalqi zahiratun alwaruha arbat ala yace masu sifanta shi ne zasu iya faɗa wajen bada da sifarsa sifarsa ta fi karfin a kididdige ta shine hujjar Allah mai karya kowa wacce ta fi karfin kowa shine a tsakankaninmu abin mamaki na wannan zamanin shine ayar ubangiji ga halittarsa wacce take zahira wanda haskenta ya dara hasken alfijir wannan ibnu zamalkani shi yake faɗar wannan dangane da shi wal haqu ma shahidat bihi al a'da'u wal haqu ma shahidat bihi al a'da'u abokin faɗanka ya rasa yadda zai yi ya tsaya ya yi shaida ya ce eh lalle abin nan lalle wani din nan ga yadda yake ga kuma matsayinsa babu shakka babu shaida da ta kai wannan sai ibnu taymiya mutum ne jarumi kamar yadda zahabi ya faɗa ash-shaja'atul mufrita jarumta jarumta wacce take mai tsananin da aka mutum ya karanta tarihinsa musamman a cikin albidaya wa nihaya na ibnu kathir almajiransa ibnu kathir zai ga mawaqif na jarumta daban-daban lokacin da tatar suke kokarin suke yunkurin ainihin su kawo hari nan dimashq su mamaye garin dimashq a lokacin sarakuna waɗanda suke mulki a garin sai suka gudu suka gudu masar wanda da da farko wasu daga ciki sun yi kokarin a tara malamai a masallaci a ce ya za a yi wasu suka ce a addu'a ibnu taymiya ya farat ya tashi ya ce a'a ban ce ka a yi addu'a ba amma ba a zauna a masallaci ba kawai a ce addu'ar za a tsaya a kanta dole a fita a yi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran makka suka yunkuro za su yake shi ai ba zama a masallaci aka yi ta addu'a ba duk da cewa addu'a sa ba za ta faɗo kasa banza ba fita yayi fagen daga ana yaƙi yana daga hannu yana addu'a ba haka sai da abubakar a har har sai da abubakar ainihin ya ya tausaya masa ba a cikin filin yakin badar ana yake addu'a saboda haka fita za a yi yaki ce in kun fita kuka tsaya wato dan Allah kuka yi wannan jihadi fi sabilillah ina ba ku lamunin za ku ci nasara insha Allah suka ce ibnu tabiya kana fadar insha Allah ta haqiqan aw ta'liqan kana faɗa bisa tabbas ne ko ku a'a kana da dan tantama ne ya ce a hakikan tabbas za ku ci nasara to haka aka fita kuwa aka gwamza inda yana daga cikin waɗanda aka ganshi yana zariya yana kai kawo akan ingarman dokinsa duk inda ya kaɗa sai dai ga kura tana tashi abokan gaba na zubewa waɗanda suka halarci wannan yaƙi haka suka shaida ibn taymiya shi kaɗai aka ga yana kai kawo tsakiyar abokan gaba idan ya ga wani yana lakwa-lakwa. yana sako-sako ko yana so ya gudu sai ya zuga shi ya tunzura shi sai ka je kai yaki in in ma ayi nasara in ma ayi shahada hal hal la ila illa ihda al-husnayn eh? me kuke jira me muke jira ko dai mu samu shahada ko kuma mu yi nasara haka aka yi kuma aka yi nasara shugabannin da farko duk sun gudu masar gari ya mutsi saboda babu hukuma hukuma duk ta tsere sauraka yan iska da aka kukkulle barayi da yan fashi da waye duk sai suka fito gari aka yi ta sata aka yi ta ainihin maki jama'a ana kwace musu kayansu. rana tsaka ibnu taymiya ya ce lalle sai an fito kuma an yi hisba a wani lokacin ya tara nagartattun garin da dakaru abin nan samari zarata ya ce a fito a yi hisba suka fito suka tafi wajen waɗannan miyagu suka dinga bin su lungu-lungu sako-sako suna kamo su sai da suka mai da su kuku suka dawo garin ya dawo cikin hayyacinsa mutane suka nutsu kowa ya koma kasuwa dan kasuwa koma kasuwa to a lokacin ya aika ya ce shugabannin su zo su karɓi mulkin su su sun zata ma juyin mulki zai da irin wannan kasa za a samu yan ziga to kawai malam tunda ka ga ya hali ya zama ka kawai ka zarce mana kawai ka zarce yake a kirawo su aka kirawo su daga masar bayan sun tsere yace to ga kasar ku ga mulkin ku yace ni rajulu umma ne ba rajulu daula ba ni mutum ne na al'umma duka ba wai kawai in yi mulki ba aura kai tattara mulki ya ba su amma duk da haka wannan ba ta sa shi wato ba ta sa yan bid'a sun kyale shi ba a yayin da suke shirin guduwa fa yasa aka yi wannan jihadi aka aka tsara martabar wannan gari akwai lokacin da kazan ɗaya daga cikin Komandoji ko shugabanni sarakuna na Qatar. Qatar na san wasu ba san wannan sunan ba Qatar wata al'umma ce da ainihin aka yi ta a gabashin duniya gabashi mafi nisa can waje da tana tana wata al'umma ce da ta shahara da ainihin fada da jarumta saboda mahaya da wakai ne kuma sun kware wajen farauta da harbi don haka wannan jarumtar tasu sai ta karantar da su cewa ai in suka tsaya suka yi yaki za su iya mallakar duniya gaba ɗaya ko mutane ne waɗanda ba addini suke da shi na kwarai ba ba ma sabon wani addini ba samawi suna bautar kakanninsu ne akwai kakansu babban su wanda suke kira Jankis Khan wanda shi ne suke cewa shi baya mutuwa sai dai gangar jikinsa ta mutu idan gangar jikin ta mutu to shi janki kan din shi ne ruhin nashi zai koma jikin babban ɗansa sai ya zama shi din daidai ya sake dawowa to saboda haka sun ce shi haka yake duk abin da suke samu na nasara da ruwa da arziki da zaman lafiya da lafiya shi wannan jankis kan shi yake ba su da haka shi suke bautawa suna da kundin shari'a wato constitution nasu wanda suke kiran shi aliyakat sauran shi kenan <coughs> aliyakat shari'a ce mai tsauri ko mai kai kawai kisa ne idan mutum ya saci kwai a kashe shi idan mutum ya yi karya a kashe shi komai kawai kisa ne su ba wani maganar hukunci ko a daura mutum ko a masa bulala kawai a sa takobi a tsari wannan shi ne aliyansa wanda suke ainihin doka sabbin nan shari'a da shi to waɗannan mutane su suka fara shiga duniya a wancan lokacin suka dinga cin ƙasashe daban-daban tun kafin zamanin ibnu taymiyyah suka dinga cin garuruwa daban-daban daban-daban har suka zo ainihin suka mamaye Baghdad a lokacin khalifancin al-musta'sim billah lokacin da 'yan shi'a suka ba su haɗin kai suka ba su goyon baya aka karkashe musulmi a Baghdad irin yadda yake faruwa a yanzu da can ya taɓa faruwa tarihi ne mai kansa ibn taymiya da yake ba da labarin abinda da tatar suka yi tare da haɗin kan ibn al-alkami da nasirul kufr tusi wanda suke ce masa nasirul din nasirul kufri tusi wanda suka hada kai da tatar aka yi wa ainihin khalifa al-musta'fin billah yankan ainihin rago shi da iyalansa aka shigo Baghdad aka yi ta kashe aka yi ta kashe musulmi ba ji ba gani dan shi ba ta tare ba ruwansa da kace wai ka bi shi dan ce wai ka tuba ka bi shi wannan ba zai sa ainihin ka tsira ba shi kawai aikinsa kisa ne dan Horan da ake ba su kenan in sun shiga gari su share garin ba a so a ga duk wani abu mai motsi to haka suka shigo lokacin da al asir a cikin littafinsa al-kamil ya zo ba da labarin wannan mutanen yace ya shi da yake shi a zamanin sa ya riski abin ya riski abin yace ya dade yana tunanin ya rubuta tarihin mutanen nan ko kar ya rubuta yau yake cewa shi dai ya karanta irin bala'i iri iri da ya auka wa duniya tun daga farkon halittar ta har zuwa lokacin ainihin bayyanar ta ta yace shi bai taba zama tiba irin ta mutanen nan yace kai shi tsoro yake ji ma ko yana ji ma a jikinsa watakila ko har kiyama ta shi ba ba za a samu bala'ayyen mutane irin waɗannan ba yace ko fitilar ya dudu wa ma juju yace baya jin za ta kai ta tar din ce dan ya dudu wa ma juju karkari idan suka kashe mutum shi kenan amma waɗannan za su kashe mace sannan su fasa cikin ta su kashe dan cikin shi to kaga yace ko dujal dujal in aka yi imani da shi mutum ya imani da shi shikenan sai zai zama cikin mabiyansa ba ya taba su su to wannan ba magana kai imani da su mutane ne kawai zubar da jini shine kawai abin da suke sha'awa shine kawai abin da suke so su gani to haka suka dalka ko duniya suka dinga cin garuruwa daban-daban ta kai idan aka ji labarin bayyana su ana jin za su iso gari bayan wata biyu to duk garin za a tsere kafin wata biyu duk garin an gudu sai dai su samu garin ba kowa to haka suka yi ta cin duniya har suka shigo alamin islami to har zamanin ibn taymiya suna nan yan tsirarun duk da cewa tafiya ta yi tafiya wasu sun cakuduwarsu da musulmi sun shiga musulunci to shi kazan ɗaya daga cikin jika ne na waɗannan mutane a da'awarsa shi musulmi ne to sai kuma ya zo yana zalunci aka rasa waɗanda za su iya zuwa su gaya masa gaskiya ibnu taymiya ya ce shi za shi in akwai mai raka shi ya zo a tafi saboda haka kawai ya sa gaba wasu yan tsirari cikin almajiran suka ce za mu bi shi wasu suka ce gaskiya ba za su iya zuwa ba <laughs> ya tafi kawai ya danna kai cikin tantin kazan yana zaune da sojojinsa da dogaranta ga ta kubba na walƙiya a hannunsu ibn tabiya ya shiga ya zauna ya shiga gaya masa gaskiya ta inda ya shiga ba ta da yake ba da kuma sauki madaukaki mutumin nan ya tsaya kawai yana sauraron sa Allah ya jefa masa haiba da soyayya ta ibn tabiya ya kasa cewa komai ibn tabiya yayi ta masa wa'azi iri iri ta masa wa'azi cikin abin da yake gaya masa yace kaga iyayenka kakanninka kafirai ne amma barnar da kai kake yi ba su yi irin ta ba domin su aka alkawari da su suna cikawa Da za akwai ka baban sa holaku ce holaku suna cika alkawari amma kai baka cika alkawari ga ka da liman ga ka da malami da mai kiran sallah da alkali amma kuma azzalimi wannan kansan ya ce shi dai ya ce a rayuwarsa bai taɓa sauraron wani mutum yana gaya masa irin wannan maganganu ba sai ke taymiya Allah ya jefa tsoro a zuciyarsa ibn tabiya yana matsawa kusa da shi har sai da gwiwoyin ibn tabiya suka kusa ainihin shafar gwiwoyin wannan azalimin shugaba yana ta faɗa masa maganganu irin wannan da ƙarshe ƙasa ya ce to mala ai mana addu'a ibn tabiya sai ya shiga sai ya shiga addu'a sai ya Allah ka karya azzalimi Allah kai kasa kasa da shi Allah ka turmusa hancinsa a ƙasa kuma yana ta cewa amin amin to ya zata za a ce Allah ya taimaki sarki <laughs> sai ya dinga addu'a wacce kowa ya ji kawai da kaza da yake ya gama faɗar gaskiya ya ce to sai an jima ya tashi ya sa to daga nan aka samu kazan ya ainihin sassauta mutane ba wanda ya irin wannan sai ibnu taymiya duk malamai ta suka ba za su iya zuwa ba to haka ibnu taymiya ya zama ne yana fito na fito da dukkan wasu waɗanda ya san cewa azzalimai ne biya kuri haka nan ta fuskar addini bai bar ainihin ba ta garin addini sun yi tabar tabarna da suke so da a lokacin gashi bid'a ainihin ta yi kanta ta ba mai ko ina a cikin dimashi ko ina ita ce sufaye yan yan yan abin nan masu bin tariqar rufa'iyya al-ahmadiyya waɗanda suke ahmadul rufa'i suna nan suna ta tsafe tsafe da sunan karama yanzu su zo su su suna suna suna zikiri suna shiga wuta wai karama ce ba ta wuta ba ta kona su ibnu tabiya ce ƙarya suke makaryata yace kuma su zo a yi munazara su zo a yi mukabala da su yace kuma me suke takama da shi ba shiga wuta ba ki sun zo mu a hura wutar in gaya musu abin da za su shiga wutar in sun shiga zan bi su a baya ki in za su shiga wannan wutar su je su yi wanka da sabulu su wanke jikinsu su zo su shiga wutar ki ai na san taddabarin da suke yi in sun isa in suka shiga ni kuma zan bi su a baya sai suka ce ai su karama su sai a gaban kafirai take amfani ba a gaban musulunci shi kenan mutane sai suka tafki wannan maganar a ashe haka abin yake ashe daman duk holoko ne ba gaskiya bane duk rufa'i da ake wa mutane da tsabi da sunan karama to daga nan ya karya kadarin su ya rubuta littafi a kansu to shi yasa bi bid'a suka ce lalle sai sun saka malamin da a gaba in ba haka ba za su kare a garin to fa shi ne aka dinga kai shi kara a kai shi kara a yi majalisi ya zauna ya kure su su fada ya fada karshe ya kure su duka malaman bid'a fa za a tare shi kare a kansa amma ya kure su karshe su ce a tashi dan ba su shirya ba shi ya shirya a kuma dawowa sai su zo da sojan haya suka zo da wani tafiyu dini hindi wai shi ya ilmul kalam in suka buga da ibnu taymiya zai kure ibnu taymiya ibnu taymiya ya kada shi to karshe dai suka nemi a dauke ta tsauran mataki akan ta ibnu taymiya yayi ta rayuwa cikin kurkuku daga kurkuku zuwa kurkuku an an fara daure shi a shekarar a hijira uku, ya yi ɗan kwayar ɗan lokaci kaɗan a tsare aka sake shi shi kuma wani wani wani kirista ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibnu taymiya aka tabbatar da shaidu yayi haka aka je a gayawa shi shugaba na wannan gari cewa ga abin da ya faru aka ibnu taymiya da shi da dan uwansa da wasu tare da shi suka je suka faɗawa shi mai gari ga abin da wannan kirista yayi sai fito jama'a sai suka jajjefi kiristan nan suka dan daddake shi sai aka je aka gaya wa ainihin shi wannan mai gari cewa ibnu taymiya ya zuga jama'a an daki wani mutum shi ne aka kama ibnu taymiya aka tsare shi na yan kwanaki a wannan lokacin ne ya rubuta littafin sa asaribul maslul ala shatimir rasul wato zararren takobi ga wajini na wuce akan dukkan wani wanda yake zagin manzon Allah ibnu taymiya ce dan mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kare lafiya ba in ba a tsayar masa da haddi ba na shari'a to zai garbi da wanda zai tsayar masa da haddin to shi wannan mutum sai da awar ma ya shiga musulunci shi kirista din ya kama hanya wai zai tafi maka a can wani dan uwansa ma ya kashe shi shi to sakamakon abin da yake kenan to haka nan an kuma tsare ibnu taymiya tsarewa ta biyu a alkahira tsawon shekara ɗaya da wata shida tun daga ranar juma'a 26 ga watan tara ramadan shekara ta 705 tare da 'yan uwansa sharafuddin abdullah da kuma sharafuddin abdulrahman da akohu zainuddin abdullah haka sake su ran sallah ɗaya ga watan goma a shekarar hijira ta ainihin 705 haka nan an kuma tsare shi tsarewa ta uku a masar dan kwanaki kaɗan daga uku ga watan goma hijira ta ɗari bakwai da bakwai saboda sufaye sun kai ƙaransa gurin mai gari kuma a dalilin wannan ya rubuta littafinsa a raddu alal bakri akwai littafinsa da ake kira al-istigasa da yake ma wani bakri raddi to a dalilin wannan an tsare ibnu taymiya na wasu yan kwanaki haka nan an kuma tsare shi a ainihin daga ƙarshen shawwal shekara ta ɗari bakwai da bakwai zuwa farkon shekara ta ɗari bakwai da takwas kwatan wata biyu sannan an tsare shi a iskandariya a ɗaya ga watan uku shekara ta ɗari bakwai da tara har zuwa takwas ga watan goma shekara ta ɗari bakwai da tara sannan aka kuma tsare shi a dimash na tsawon kwana ashirin daga ran alhamis ashirin a sha biyu ga watan bakwai rajab kenan zuwa ainihin shekara ta ɗari bakwai da ashirin zuwa ranar litinin goma ga watan ɗaya shekara ta ɗari bakwai da ashirin da ɗaya sai kullewa ta bakwai da aka yi mata wato duk sanda suka je suka kai shi kara ya kure su sai a ce kawai a tsare shi ka a kyale shi akwai sanda ma aka yi kokarin wai a a tula wani ya kashe shi Allah ya kiyaye shi to akwai lokacin da shi wanda ya fi kowa tsanantawa a kan batun Ibn taimiyya din a cikin malamai akwai haka nan a cikin sarakunan ma akwai a cikin malamai akwai Ibn makhluf wani alkali Ibn makhluf ba maliki ne akwai nasiruddin al-manbaji wani sufi ne wanda yake da akidar wahdatul wujud irin ta su Ibn arabi wannan suna daga cikin waɗanda suka fi kowa tsanantawa Ibn taimiyya to akwai lokacin da su waɗannan malaman suka haɗa kai da wani azzalimi ana kiran shi kir wani baturki wanda suka haɗa kai da shi akan za a yi wa shi sarkin garin juyin mulki sai ta tashi da waɗannan malaman su ne kullum a fada su zuga sarki a kulla ibn taymiya an kulle ibn taymiya kuma sai suka haɗa kai da wancan mugu akan ayi juyin mulki kuma suka bashi fatawar cewa zai iya juyin mulki to kawai sai aka kama aka kama wannan masu juyin mulki karshe sai ta tashi aka gaza sa hannun malaman akan ayi jin mulki su suka bada fatawa to shi da sarkin ya gato mai me zai ya huce haushi sai ya ce a sako ibn taymiya kaji hugu wai me zai ya huce haushi ce a sakan musu ibn taymiya aka sako ibn taymiya ya ce a kirawo shi ya zo ya tarye shi da kansa shi fa ne da yasa aka kulle shi saboda waɗancan malaman sun ziga shi ya tarye shi ya girmama shi yana wani kakkanta murya gaba, ibnu taymiya can sai ya dauko takardar da waɗannan malaman suka yi fatawa a juyin mulki ya nuna Ibn taymiya ce kaga abin da suka yi me kake ga kamata a musu tunda yana ga ibnu taymiya waɗannan mutanen sun cutar da su shi ma yana son ya samu fatawar ibnu taymiya a karkashe su to da yake ibnu taymiya dan Allah yake adawarsa ba da wata manufa ta duniya ba sai ya ce da shi me kake ga kamata a yi wa malaman nan gafa abinda na same su da hannu dumu dumu a ciki to shine sai ibnu taymiya ce a'a ai waɗannan malamai ne in ka kashe su to kuma su waye za su karantar da al'umma malamai ne dan ka dole ka girma su dole kai hakuri da su to shine ibnu makhluf ake gaya masa yake kuka yake cewa kai ban taba ga mutum irin ibnu taymiya ba yace mun yi ta sa'ayi kai kawo ba dare ba rana mu ga zubar da jinin sa yau ya yi mana damka mai karfi amma ya fi mana domin a lokacin da zai bude bakin sa ce ai kawai waɗannan sai a tsayar musu da haddin hiraba masu babarnata a bayan ƙasa daga cikin haddin hiraba akwai kisa da shikenan su ta su ta kare alkali ibnu makhluf yake cewa bai taba ganin irin sa ba sa'aina fi qatlihi wa qadira alaina wa afa mun yi kai kawo wajen mu mun kashe shi to amma yau gashi ya samu iko akan mu ya ce ya fi mana ibn taymiya ya ce ni duk abin da aka yi min ni wanda ni aka yi wa to na ya fi kullu man azani fa huwa fi hil duk wanda ya cutar da ni na ya fi masa wa man aza Allah fallahu yantaqimu minhu wanda kuma Allah yayi wa shi da Allah ne haka ibnu taymiya ya nuna musu al'afu inda al-maqdira irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa quraishawa lokacin fathu makka gashi a hannunsu me suke tsammanin zai yi musu suka ce karamci yace ku tafi dukkan ku yan tattu ne habu fa antum tulaka to haka ibnu taymiya yayi koyi da wannan mawkifi ce ya yafe musu amma da suka ƙara samun dama kuma sai suka ƙara yin kuma komawa suka ci gaba da kutu-kutu da kitififi da mugun tanadi akan ibn taymiya karshe aka mayar da shi kuku a dimash tsawon shekara biyu da wata uku da kwana goma sha hudu tun daga litinin shida ga watan takwas shekarar hijira dari bakwai da ashirin da shida har zuwa daren da ya yi wafati ashirin ga watan sha daya zulka'ada hijira dari bakwai da ashirin da takwas saboda matsalar ziyara lokacin ya rubuta littafin arraddu alal akhla'i da karshe suka ce a kwace littattafan da suke hannunsa a kwace alƙalin ba da suke gurinsa a kwace takardu duk wani abin da zai rubutu a kwace saboda yana tsare mutanen gari duk abin da ya rikice na fatawa na ilimi sai su garzayo kurkuku sai su gaya masa sai ya rubutu a kai saboda haka yana kurkuku amma littattafansa sun cika gari jama'a daga gari gari zuwa ake ana guzurin littattafansa ana tafiya to shine kawai sai aka kawo daga fada aka ce a kwace duk abin da yake rubutu a kwace wasu sun ce sai da ya ci gaba da rubuta da gawayi a cikin bango to da suka kwace ce to shi sai sai kama ya kama ya kama karatun alqur'ani a lokacin kafin rasuwarsa da yan kwanaki aka kwace masa duk abubuwan da suke da yake rubutu da su a wannan lokacin sai da ya khatma 80 sai a ta tamanin da ɗaya ya zo ƙarshen suratu iktarabatis sa'a inda almuttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sai dai wannan aya ya rasu ya rasu a daren litinin shida ga watan takwas a shida abin nan shirin ga watan sha ɗaya watan dilkaida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 728 wannan shine ibnu taymiya kaɗan daga cikin mawaƙif dinsa abubuwan da za a faɗa a kan sai suna da yawa kamar yadda na faɗa ba wata rana wasu dalilai za su kawo mu faɗi wasu abubuwan ba da ainihin ban faɗa a yanzu ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da sake a wannan lokacin ya a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan darasi mai albarka na ne domin abu na farko mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yayi mana wannan baiwa ta samun wannan majalisi mai albarka a cikin wannan gari na kaduna wanda uh, Dr. Uh, umar sani rijiyar ya ainihin abin nan girmama mu wanda kuma tabbas uh, musulunci ya amfana in general musamman suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan lokaci ya kamata a ce ina nan da aka rufe darasin littafin da aka kammala na wasiyatul kubra muna son musarar da dokta cewa babu shakka mun amfana kwarai da gaske jihar katsina ta amfana da wannan darasi wanda aka yi da albarka kuma babu abin da za mu ce illa mu roki Allah subhanahu wata'ala ya ga wannan aikin da kai a mizanin ka na alkhairi kuma ya zama sanadiyar haduwa a jannatin firdaus kuma eh, abu na uku shine kira ga ainihin abin da yan uwa cikin da suke da su ci gaba da yin amfani da darussan da muka koya na wasu kobra tare da yin kokari a ci gaba da yada shi kamar da waɗansu 'yan uwa suka ɗauki nauyin nuna wannan karatu a television da sanyawa a gidajen rediyo akwai waɗansu waɗanda su kuma suka ga abin da ya kamata su ba da kuɗi a gurza wannan kafin har wasu jihohi a aika da su fi sabilillah da sauran ainihin abin kananan hukumomi don a rika amfana da shi a masallatai da sauran ire to har yanzu ina sake kira ga duk wanda yake da hali ya yi kokari ko da kasar ɗaya ne ko biyu a yi kokari a saya a ci gaba da yadawa domin wannan ma taimakawa da awadin ne wannan wanda zai yi wannan da yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai shirya aikin shi ba musamman ma waɗanda za su iya gurzawa da yawa a bada shi sabilillahi musulunci yana da buƙatar wannan har yanzu muna ƙara godiya kwarai da gaske da shi abin da da ainihin abin nan sake sanya wannan littafi mai albarka muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya shi ikon shi ma a sauke shi ba tare da an samu wata matsala ba muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa mashi guya ya bashi basira kamar yadda nake kira da sauran malamai waɗanda Allah ya azurta mu da suna ta haske cewa kamar yadda dokta ya ɗauko wannan amana ya zo ya assasa ta a wannan muhalli to don Allah malamai da muke da su masu haske masu fahimta muna da buƙatar ainihin a ci gaba da isar da waɗannan safanni yadda za a iya fahimta a cikin ƙauyukanmu masu yawa kai haka ainihin abin nan makwabtan mu jamhuriyar Nijar. sai aka mutane waɗanda Allah ya bai wa amanar ilimi don Allah su ma muna kiran sadaukar da kansu wajen shiga ƙauyuka a rika karantar da mutane banda wannan ina sake kira ga dukkan ɗaliban ilimi na ainihin jihar Kaduna don Allah mu sake ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari in ma za a samu ƙari a sake ƙarawa wajen samun halartar wannan majalisi daga wannan majalisi fa'idar da ke da cikin shi ba ma kawai fa'idar karantarwa ba har yanzu yana ƙara ƙarfi da kuma yan uwantaka da ainihin kuma barazana da yan bida da sauran ire-iren sai da haka yana da muhimmanci idan wato har za iya karatuttukan mu da muke da su a waɗansu masallatai mu yi ƙoƙari ne a justin nasu mu zo mu rika ainihin abin nan ba da haɗin kai ga wannan majalisi mai albarka domin fa'idojin da suke ciki ba kaɗan ba ne wannan kira ne nake ga 'yan uwa ma'abuta amin eh, ɗaliban ilimi da sauran ire su domin a samu fa'idar ta ainihin abin nan kammala muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba da ikon haɗa kai kamar yadda na yi a wancan karar ina kira ga duk wanda yake da iko duk wanda yake da hali a cikin wannan gari da sauran ƙananan hukumomi a daure a rika samun halartar wannan wa'azi kuma abubuwan da ake ji a ci gaba da ainihin sanar da su ga waɗanda su ba su zuwa kuma a rika jawo hankalinsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake an anni wala ba'a mu yi kokari mu isar da ainihin waɗannan sakonni muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi albarka ga ainihin abin da da duk waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da waɗannan karatu Allah ya yawaita mana irin su a cikin ƙasar nan da ƙasashen afirka da ma duniya baki ɗaya domin addinin musulunci kwarjinin shi da martabar shi da ɗaukakar shi da haibar shi ta dawo a ainihin abin nan doron ƙasa har yanzu ina addu'a da duk waɗanda suke taimakawa ko da da ainihin abin nan rubutu ne ko rikodin da ainihin sauran ire-iren su ga ainihin abin da wannan karatu Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya taka musu da jannatul firdaus Allah ya rubanya musu wadata da arziki kuma ya tabbatar da wajibu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن da farko kamar yadda malam yakub musa ya addu'a to nuna ina maimaita addu'ar da yayi Allah ya waita mana irin su Allah ya waita mana irin su ba a katsina ba a Najeriya duka duk sanda za a samu manya su ainihin tsaya tare da ƙanana su goya musu baya su ba su haɗin kai to babu shakka za a samu haɗin kai mai kyau kuma za a yi wa musulunci aiki su mala yakub musa su suka share fagen da'awar sunna a Najeriya duka wani abu ne da kowa ya sani kamar hasken rana ne babu wanda ya sai nufi to kuma wannan mu kanmu muna daga cikin waɗanda muka fa'idanci da da'awarsu da karantarwarsu da tunatarwarsu da jawo hankalinsu irin wannan da yake yi yanzu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya kara masa ikhlasi ya kara masa lafiya da ƙara masa goyon baya saboda irin wannan haɗin kai da goyon baya da ƙarfafa gwiwa da yake yi mana Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a mizaninsa ya ainihin albarkaci rayuwarsa da zurriyarsa ya alkinta bayansa ya ba shi ladan abin da yake yi na kira zuwa ga musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki musulunci da musulmi wannan yana tambaya yake cewa malam ibnu taymiya yayi aure yaya kuma ya kuma haifi ya'ya to ibnu taymiya bai yi aure ba ba wai dan baya ya yayi aure ba sai dan bai samu sararin da zai yi aure ba duk rayuwarsa maya ce da rigingimu da fadi tashi da yan bida yan bida sun kyale shi ba daga kurkuku sai kurkuku ku dubi yadda na ta zana muku ya shiga kurkuku har wajen sau bakwai akwai sanda zai shekara biyu a kurkuku a kulle a kai shi wannan fada a ce ya ce kaza ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi wai ai ta gaddama akan wai ya zai ce Allah ya daidaita akan al'arshi akwai sanda ba yan bid'a suka rasa yadda za su yi da shi suka ce yanzu a gari duk ana nan ana ta zage su saboda sun yi dalilin da ya sa kulle ibnu taymiya suka ce jama'a suna ta zage su sun yi bakin jini aka ce aje a lallashi ibnu taymiya su dai ba za su iya in suka ce a sake shi to sun faɗi kenan to kuma rayuwar da suke ciki kuma ta tsangwama ce don haka dan Allah ya dan ba su haɗin kai ya dan yi muwafaka da su akan ko matsala ɗaya biyu daga bayan aka rubuta takardar sai a yaga ta waye yadda ya ce ya janye maganar istiwa'i din nan akan al'arshi in ya janye to shikenan ibnu taymiya ce ah yanzu so kuke yi in ce ni ban san Allah a sama ko yake ba ko a ƙasa ai na faɗa haka na kafirta yace ai sai dai ku kashe ni amma Allah ba zan bar addini na ba saboda kawai ku ku samu sarari ce ku da kuke waje kun fi ni damuwa ni ba a tsare nake amma ku a waje kuke yace kuma kun fi ni damuwa yace to ku yi abin da kuke so yace ne za ku iya yi mu ce in ku ce za ku kashe ni to na yi shahada ku kashe ni ne in yi shahada in ku ce za ku kore ni to na yi hijira sai in je ta kuma in ta aqida ta in ƙara samun mabiya eh, in kuma kuka ce za ku kulle ni to shikenan kuma na samu lokacin da zan yi kalwa da ubangiji na ita ibada ta ce to saboda haka ni ko me kuka yi min riba ce ku zaɓi wanda kuka dama ku yi min sai haka suka rasa yadda za su yi da shi Sai shi ba zai ba zai kawai saboda wani saboda wani kawai sai kafirta yace ku abin da kuke faɗa na san da shugaba kuke yi don haka ba zan kafirta ku ba iya kwarewar ilimin ku kenan amma ni na gama sanin gaskiya na gamsu idan na sake ta sai in kafirta haka yake musu su ku zan muku uzuri amma ni ba zan yi wa kaina uzuri ba saboda haka su abin da suka so ma ibnu taymiya ya shiru ba wai abin nan ya ma fito ya yadda da su ba gaba daya a'a yayi shiru kada ya ce yana tare da su kada ya ce ba tare da su shi kuma ya ga ai ba zai yi ya shiru ba Allah ya masa baki da ya magana kuma a ce ya shiru ya ce ba zai yi ba saboda ka a cikin gwagwarmaya yi ta rayuwa daga nan zuwa nan a kai shi wannan fada a kai shi wannan ya tuno min lokacin da aka kai su marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam fadar mai martaba mai martaba sarkin Kano wai ya ce Allah yana sama aka zo da manya-manyan rawun fa a gaban aka aje wai ga malamai an kawo shi kara da shi da malaman sunna sun ce Allah ya daidaita yace to ai ba mu muke faɗa ba mu ba mu ce ba ga qurtubi nan littafin qurtubi kuma kun san shi ku duk kuna karanta al-jami' Ƙur'an quran tafsiri a dauko aka dauko aka bude tafsirin suratul araf ya karanta ya fassara ya ce kuma in ban ja baki daidai ba ko ban yi fassara daidai ba wani ya tashi ya ja a fassara sai wani daga cikin malaman ya ce ala ran sarki ya daɗe gaskiya shi an gaya masa za a yi wannan zaman ya yi nazari ya shirya mu ba a gaya mana ba kaga abin da yake ya faru a baya shi kuma bai tuwa wa tilkal bai da ni. wallahi sai suka ce wai wai shi yaron nan an gaya mishi ya shi shirya su su su su tsiyarsa ta kai <laughs> da kai to abin da ya shafi aqida da masail khilafiyya ba a cewa kotu ta raba gaddama wannan shi yasa musulunci ya bar kirista ya yi kiristancinsa da yahuda yi yahudancin sa lakum dinukum waliya din la ikraha fid din alkali bai iya cewa shi ya yanke hukunci yanzu mas'ala kaza dole abu malikiya alkali baya da wannan dama ko zo ya ce istiwa'i ba gaskiya bane dole abu ash'ariyanci wannan baya daga cikin khususiyar alkalanci amma saboda mugun nufin dan bid'a shi yana ganin inda zai saki sunna ta wala to shi kenan bid'a ta ba inda za ta ci gara yayi abin da zai yi ko ma me zai faru ya faru to haka ibnu taymiya ya ta fama da wannan wannan abin nan amma da ƙarshe Allah ya nuna cewa shi ne ke da nasara lokacin da aka ce ya rasu gari gaba daya sai da ya fito jana'izar ibnu taymiya gaba daya gari kantuna duka kasuwa gaba daya babu wanda ya bude kantinsa duk gaba daya kasuwar kasuwannin Dimashq babu babu wanda ya bude kantinsa mata har kan suraye ana kuka har wanda ba musulmi ba ta tafi ta kai a ranar an ce tun da aka kafa wannan garin ba a dai san lokacin daular amawiya lokacin nan ne abin nan khilafa abin nan hedikwata ta khilafa ba a san watakila ko an taɓa yin taro irin wannan ba amma su dai waɗanda suka yi da suka yi da shekaru a garin suka ce su ba su taɓa jin taro irin wannan ba to dama imamu ahmad yana cewa yan bid'a bainana wa bainakum yawmul janaiz raba gardamar tsakaninmu da ku ranar da wani cikin mu ya rasu ku kun ga lokacin da Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya rasu menene ba a gani ba duk duk kafuwar tarihin Najeriya ba taba ga jana'iza irin wannan a kanan ai manya-manyan shehunan su suna faduwa kasa sai dai a rediyo sai dai a rediyo baka ma san me aka yi ba ba za ka ga komai a gari ya canza ba ma ranar rasuwar ibn taymiya wasu mutane uku su suka kasa fitowa ba wanda sun shahara da kiyayya suka ibn taymiya suka ce in suka fito mutane za su kashe su suka koya gida a ran nan da dama mutane sai da suka yi azumin tilas saboda ba masu abinci mutane kawai suka ce kawai mu muce da azumi to idan za ka ba abinci ma ka sayin abinci akai to kaga wannan shi yake nuna cewa Allah madaukakin sarki ya sanya masa kabuli a zukata duk irin wannan fitincinu da ya gani da takurawa ta wasu 'yan tsirari ce masu mulki su masu mulkin da suke fada da shi su ne kuma suke masa shari'ar da za su kai shi koko a lokacin da alkali ibnu makhluf a masar aka yasa aka kawo masa ibnu taymiya wani dan bid'a ne kuma alkali aka kawo masa ibnu taymiya wai zai masa shari'a ibn taymiya zai yi magana yace shi ba sai ibn taymiya musu wa'azi an ce ka ce kaza ka ce kaza ibn taymiya ya ce wane ne abokin shari'ata ai kai ne abokin shari'ata ya za a yi kana abokin husuma ta kuma kai min shari'a ce ila ka aka taba ta wannan don aka shi ibn makarubin shi ne abokin ta kuma shi ne alƙalin fi kal khitamu wa antal khasm wal hakamu akan ka ake rigimar kuma kai ne abokin rigimar kuma kai ne alƙalin saboda haka suka rasa yadda za su sai dai a a tsare shi a tsare dan uwansa a kama almajiransa haka dai ake tai karshe kuma Allah ya bashi nasara yanzu mutum nawa ne ya san wani ibnu eh, nasruddin al-manbaji mutum nawa ya san wani manbaji ba a har sufayen ma gashi babban sufi ne amma sufi nawa ne ya san wani mambaji amma ibn taymiya ya cika kunnan kowa a to an san shi to kaga su Allah madaukakin sarki ya batar da ambatan su in ma za a ambace su sai dai a cikin wani rigingimin ka ji sunayen su amma ba za ka ji su a littattafai ba za ka ji darussa ana karanta littafan su ba Allah ya batar da su bat ya kuma daga ibn taymiya ya to tauraro a sama kowa yana hango shi to haka Allah yake sha'anin sa ibn taymiya bai yi aure ba har ya koma ga Allah kuma a cikin malamai an yi ire-iren su da yawa kamar irin su Ibn Jarir al-Tabari da Sheikh al-Mufassiri har ya zama rayuwa ga irin su Nawawi Imam nawawi mai al-Arba'un an-Nawawi har ya zama rayuwarsa bai aure ba suna nan da yawa wani ce akwai bambanci tsakanin bakin rawani da fari ba wani bambanci manzo Allah ya sanya bakin lokacin da ya je fatu makka da bakin rawani ne ya kuma sanya fari ka ba wani shi rawani sunnatul ada ce ba sunanul ibada ba dan ka sa rawani baka fi wanda bai sa rawani dan ka sa rawani baka fi mai zanna bukar ba ba wani lada doriya da zaka samu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa rawani saboda sutura ce ta larabawa kamar yadda ya sa kwarjalli ya daura kwarjalli ya sa ya sa mayafi wani baya zuwa kawai ya sa zani ya yi lullube ya ce manzo Allah yake koyi da shi kamar yadda manzo Allah ya hau jaki ba ka hau wa jaki ka zo makaranta ka ce sunna kai wani sunan al'ada haka annabi ya tashi ya samu ana yin shiga a lokacin sa haka yayi shi ma ya shiga sa irin wani saboda ka duk hadisan da suka zo kan falalar sallar da aka yi ta da rawani hadisai ne na ƙarya in ji malaman hadisi to sannan bayan ya yi tambaya kuma sai ya kara barar addu'a sai da barar addu'a Allah samun aiki da mata ta kwarai to aikin ma ya ce da aiki da kwarai mana <laughs> Allah ya bashi aiki na kwarai da mata ta kwarai sai wannan ya ce bai malam zai ce game da kalmar shahada da aka gani a sararin sama rubuce a garin kano ranar juma'a kai wa ya gaya maka an gani ba jita jita ba ce jita jita ce kuma yan bid'a da suke ta yada ta a kanan da ba abin da ba za ka ji ba akwai wanda za su ce sun da Allah akan bishiya an ga to da wanda zai ce ya ga Allah akan bishiya da ya ce ya ga kalmar shahada ya za ka yi da shi duk jita jita ce maganganu ne to to shi ke nan mukaddara an ga kalmar shahada a sama sai ne so sai ne kuma ya tarattabu alaihi amal babu haka kalmar shahada dan ba tana nan a tsakiyar mu ba tana nan a rubuce a cikin littattafai a cikin to ba duk ba ta ita ba sai ka ganta a sama ba kai imani da ita ba tana cikin qur'ani sai da ka ganta a sama sannan kai imani da ita ba Allah ne ya saukar da qur'ani ba daga ina ya ko da shi ba daga sama ba to ga kalmar shahada na a ciki to me kake jiran sai ka daga kai ka ganta a sama kuma dan sharri fa wanda zai fara ƙaryar fa dole kuma a yadda da ka daga kai ka ce baka gan shi ba ya ce kai baka da rabo ba ka da gamgantar ora ka dole ka gani, kuma dole ka ce ka gani. Yanzu akwai akwai ainihin a lokacin akwai wani wada, akwai wani dogo, wani wada ya ta nuna masa. ce gashi can gashi can shi dogon bai gani ba wadan kuma ya dage ta shi ya gani dogon da aka yi hakura saboda ka irin wannan irin wannan jita jita a ce an ga bishiya ta yi kalmar shahada an ga an ga an ga kankana an ga kabewa an ga waye an ga waye wannan duk ba shi alqur'ani kawai ya bai ishe ka bai ishe ka ba wannan alqur'ani da ake karanta bai ishe ka ba sai kaga wani abu a cikin kabewa bai ishe ka shaida ba cewa Allah gaskiya ne annabi gaskiya ne to kuma an rasa bai za a fassara abu shi dan to ke da an gani gargadi ne ko yabo ne da aka ga a saman an rubuta gargadin ku ake ko mutanen Kano ko kuma yabon ku ake cewa ku kowa kirki kaga dai duk wanda yake rayuwa a gurin dan ba zai ce yaban sa ake dan su kowa kirki ba don an san me ake me ake aiwatarwa a gari to ga mal abdullahi ne ya matsa mun kasa zai kare sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi